ga Allah da sarki wanda yake shi ta ne ba da abokin tarayya sannan shi ne mawadaci wanda ba da bukata ga kowa amma kuma dukkan halittu suna da bukata zuwa gare shi ba wani bawa ko wata halitta cikin halittun Allah wanda bukatarsa ba ta zuwa wurin ubangiji a koda yaushe sannan allah bai haifa ba ba ya da daki nan kuma ba a haife shi ba sannan kuma bai riki mata ba sannan ba wani wanda ya kama da shi wanda za a ba ko a sama ko a ƙasa ko a ƙarƙashin ƙasa a ce aiwa ne ya yi kama da Allah ta kaza ko ta kaza ko ta hali kaza Allah ya saba wa bayansa ta ko'ina ina shi da babu abin bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah shi kadai ya da abokin tarayya kuma ina shaidawa annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi bawansa ne manzansa ne ba wani suna wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake son a kira shi da shi kamar a kira shi bawan Allah Allah ya ƙara aminci da tsira zuwa ga wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da iyalansa da sahabbansa da duk wanda ya riko da sunna kuma ya shiryu da shiryarsa har zuwa ranar tashi alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah wasiya ta farko ina muku wasiya da jin tsoron Allah madawacin sarki da kuma yin da'a zuwa gare shi da kuma gode ma Allah akan ni'imomi da ya yi muna wanda ni'imomi ne waannan ba su kidayuwa Allah da kansa yake cewa inda za ku zauna ku lisa wa ni'imomin Allah ba za ku iya kidaye su ba babu shakka ni'imomi da Allah ya muna ba su kidayuwa ba su lisa ba su da iyaka amma babba mafi girma daga cikin waɗannan ni'imomi na Allah zuwa gare mu shine ni'imar shari'a da ni'imar musulunci da ya bamu babu ni'imar da ya kamata kullum ka fara gode ma Allah akan ta da Allah ya yi ka shiryayye ya shirya ka ga wannan addini na musulunci ya sanya mu muka zama musulmi wayanda mun imani da Allah mun yarda shi kadai ne abin bauta mu yi imani cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzansa ne babu shakka wannan shine abu mafi daɗi ga rayuwar musulmi ka tuno allah bai yi ka mai bautar wani abu ba banda shi kadai wasu na can da hankalinsu da wayonsu da iliminsu da yawon duniyarsu da dukkan wani abu wanda ake bukata na duniya a ce mutum ya waye ya san abin da ya kamata suna da shi abu guda Allah ya hana musu gane Allah sai ga sun dawo suna bautar wani abu daban sai mamaki ga ilimi amma kuma babu ganewa wani kirki yana bautar sa akwai masu bautar shanu akwai masu bautar wata akwai masu bautar rana akwai masu bautar itace akwai masu bautar mutane kai wata rana ma shekaru kamar 25 da suka wuce mun je police station na wani kes na wasu ƴan uwanmu da an samu 'yan rigima an yi wa'azi ne dpo na wannan lokaci yake ba mu labari ya ɗauki labari akan abubuwa da rikice-rikice na addini da ake samu da kuma irin najeriya ya ta ba da dama kowa ya bauta mu abin da ya ga dama yace shi nan wurin ga a ofisinsa yace an taba kawo wani kes na wani mutum wanda shi toka yake bauta ma toka tokan wanki yadda toka yake bauta ba iya da rashin ɓace yake nan to kaga da wani kamfani na kayo ta amma shi ita yake bauta to kaga ka gode ma Allah da bai yi ka mai bautar toka ba inda Allah ya ga dama sai ya toshe kwakwalwarka sai ka rasa gane ko ni ka ɗauka to kan na ita tsaye kamata a bauta ma kullum da sai ka wadi kana toka ba ni lahiya toka ba ni kaza ba ni kaza to ba ka mamaki mai bautar sa kan gada aka ja a yi noma kan gada aka yankewa sai ka gwada inda haka so ka a yanko na mutala sai ka gwada inda haka so in ma garin da ya aka yi aka ce a ah, ban sannan ba nan ba kan dai amma kuma akwai wanda shi yake bauta kullum da sai sai ya ce ya gwarwa na ya faɗi har da kuka da hawaye ina roƙon sa ya biya mai bukata sai wasu sun bauta suna bauta ma itace sun zai daji ya sassako ice da kai ne. ya baro rabi babi a ɗauka a tuwo ya zo da rabin ga kuma wanki yake bauta ma kaga ai ya tabbacewa da rashin hankali kenan wasu duwatsu suke bauta ma a nan ma na taɓa gaya muku cewa a zamanin jahiliya bacewa ta kai bacewa yadda mutum zai tsinci kankara wannan ya ga kankara mai kyau ya ɗauka ya ci gaba da bauta mata in yana cikin ta ya ga wanda ta yi wannan kyau sai ya yi sai ta to Allah kan zai rika yankuri na ga wani Allah zai yi kyau sai ya suwa ya ɗau wani a nan mun taɓa ba da labari cewa a zamanin jahiliya mutum zai mulmula mutum mutumi na burodi burodi wanda fulawa mutum ya yi mutum mutumi na fulawa duk inda zai na yana cikin jikatai in yana da bukatar ji ka ajewa ya gurfa na ya yi kuka har da hawaye ya roƙe shi ya biya mai bukata ce ran da yunwa sai yunwa babu abinci ya buga gabas ya buga ya babu abinci ya kalla hannu guda ya ce ya sha ruwa an ji ba sai ya kalla hannu guda ya ce ya sha ruwa sai ya duka ji Allah yau kan sai dai a yi hankuri daga baya za mu yi wani har an ka sauka sai ya sauka sha ruwa to kai akwai tsace wanda ta wuce ka bauta ma abinda kai kana iya sanya bai iya kare kai ne ko gare ka kai ma ko kai bai iya kare cutarka da kai ne gare ka to ya kake tunani ya kare cutarka ga wani ya kare maka cutar wani domin inda yana iya karewa kamata ya yi sanda suka zo za su kalli kawa ya hana ya fara kalli su don sun zo za su da abin bauta ko abin bauta sai ya mataki to wanda ko kai ne bai iya karewa ya suka tunani ya iya kare wani to haka ne dole mutum yawa Allah godiya da Allah bai yi ka cikin irin waɗannan mutanen waɗanda kwakwalwarsu ta toshe ba su ji ba su gani yanzu wani duka duk wannan bayanin za ka yi mai ya yi ganin wannan abin da ya sabauta ma duka ga kowa duk bayanin za ka yi mai bai saboda kwakwalwar fakwalci din da ka ba da irin wannan tunanin Allah ya toshe shi saboda haka duk wanda haka so ya gane bai ganewa tunda kwakwalwa fakwalci fakwalci ce wannan fakwalcin da ke kai wannan sakon ya ganewa a Allah Allah ya toshe shi kai ka gode ma Allah da ya ban maka naka kai tsaye kana iya ganewa ne ne ubangijinka ya haƙƙin shi gare ka wane ne annabi Muhammadu wane ne kaza me ya kamata ka yi me ya kamata ka yi ka san Allah ka san annabi ai ko san duk wanda yake kabari bai san annabi Muhammadu ba ya sai lahira yana bako bai san kowa ba duk wanda yake lahira bai san annabi Muhammadu wallahi ya sai lahira yana bako yau ko kodin ne da ka shigo kana bako cikin dare baka san kowa ba ya za ka samu kanka ne lahira wajibi ne sai ka san wane ne ubangijinka wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan za ka tsira lahira sannan za ka zama ɗan gari a lahira domin cikin kabarinka cikin tambayar da za a yi maka kowa kuma sai ai mai wannan tambayar duk duniya ba za a tambaye ka game da kowa ba sai an tambaye ka game da ubangijinka sai an tambaye ka game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka godiya ta farko da ya kamata wa Allah godiya da yin musulmi yake ni'ima mafi girma duk wata ni'ima tana bayanta duk wata ni'ima ba ta kai ta ba don haka wajibi ne mawa Allah godiya kan wannan da yawa za ka ga wasu mutane sun riki wasu mutane abin bauta kuma da wannan bayani take a ko'ina wasu sun riki mala'iku abin bauta kuma duk shekara za su yi bukukuwa na bukin wannan abin bautan nasu wasu sun riki wasu daga cikin annabawa abin bauta kuma duk shekara za su yi buki da yanke yanke da komai da kafa kuɗi da komai yadda da yadda za ka kashe kuɗi a lokacin azumi ko lokacin sallah karama ko lokacin sallah babba kuma daɗi yake ke jihina ganin ya yi abin da ubangijin da ya kabauta ma zai yarda da shi nan ba da daɗewa ba dan kwanaki wasu daga cikin yan uwanmu na zaman ƙasa kun ga irin bukukuwan da suka yi da sunan bauta ga wani shine annabi isa alaihi salam wanda kaga wannan wata ɓacewa ce irin wannan duk bayanin za ka yi mai ba zai gane ba saboda ni sai wanda Allah ya gane cikin su wanda Allah ya gane za a ga ya zo ya gane ya fahimci cewa lallai wannan abin gaskiya ne dukkan dalilin da wani zai kawa na bauta ma annabi isa za ga dalili ne wanda bai kai a bauta ma a ɗauke shi matsayin dalili ba in dai ka ce o ai abin da yasa mu abin da suke cewa kenan muna bauta masa ne saboda dan Allah ne Allah ya kawo shi ya zubar da jinin shi dai ya karkare mu da zunuban mu haka wannan ai ko a hankali bai ɗauka. yanzu don Allah gwamnan jiha kowa gwamnan da yi misali zai ce to ga ɗana nan ku yanke shi na yahe muku zunuban does it make sense ku yi ma Allah laifi Allah bai da hanyar zai yahe muku sai ya ba da ɗana an yanke an zubar da jini ne ta wannan akwai rashin hankali ciki don inda ma cikin ku na an ka yanke wani sai a ce ya huce huci to amma wai his only begotten son ya ba da shi an yanke an rata rataye ta an zubar da jini ne wai don hidan wankewa da zunubansu kaga wannan akwai rashin hankali ciki in kuma kace a'a to ai dalilin da yasa suke bauta masa saboda abin mamaki da ya faru na haihuwarsa to an yi wanda ya yi shi mamaki ya aka yi ba a bauta ma annabi adam ba da annabi adam da annabi isa wane ne abin nan samar da shi ya yi ban mamaki shi wanda aka samar out of nothing babu uwa babu uba ko ko wanda aka samar da uwa in wahala ne misali kana ganin kila wahala da Allah yana wahala a cikin waye wahala a halitta wanda aka samar babu uwa babu uba ko ko wanda aka samar da uwa babu uba to kaga shi an samu wani bangare na abinda ya musharaka da sauran jama'a shine mutum ya kwanta cikin kuke uwa a haife shi irin haihuwa normal haihuwa da uwa ke yi a shayar da shi a goya shi duk an wa annabi ta haka abinda kawai abin mamakin shi ne ko su ta haife shi ba tare da ta haɗu da namiji yadda aka saba al'ada ba to shi annabi adam bai da uwa bai da uban kenan waye ban mamaki shi yasa ai Allah subhanahu wata'ala dan ya kore shubhat kiristoci yace inna masala isa inda ka masali adam ai misalin isa in don wannan ne kuka dogara da shi kuna bauta ma annabi isa ai kamar misalin adam ne domin abin da ya faru kafin saukar wannan ayar yahudawa najran najran gari ne a wajajen Fadina. wanda mazan sati sai yahudawa sai suka zo suka sami manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce labari ya kai mana cewa kana zagin mutumin mu wato Isa alaihi salam sai manzan Allah ya tambaye su me aka ce muku na faɗa game da shi wanda kuka ɗauka cewa na zage shi yace kana cewa wai bawan Allah ne sai annabi yake kwarai kuwa abdullahi wa rasulu annabi isa tabbas bawan allah ne ko manzan allah ne shi da suka ce masa ya za a yi a ce a isa bawan allah ne ka taba ganin mutumin da ya za a yi wanda aka haifa babu uba za a cewa mutum ne annabi isa ba mutum bane ya za a yi a ce mutum ne wanda aka samar babu uba shi na sai allah sai saukar da wannan ayar zai yi musu raddi don su san in ma suna maganar miracle ne shin da haihuwar annabi isa da halittar annabi adam wane da ya fi zama aya ya fi zama abin lura sai Allah ce inna masala isa inda Allah ka masala adam ai misalin samar da annabi isa a wurin Allah haka yake samar da annabi adam Allah ya halitta shi da turda kawai da ƙasa ƙasa ce kawai Allah ya kwaba ya busa mata rai ta zama mutum kuma gashi nan ta ƙarƙashin ka ne duk aka samar da mu hakki annabi isa yana ta karkashin sa saboda haka ni a abin mamaki don Allah ya ce kun an samar da cikin annabi isa da kalmar kun ba na yin mamaki ba ne abin ya kamata kawai ka ƙara girmama Allah a kansa to wannan <coughs> shi a dalilin da yasa nasara suka ɓace haka su ma yahudawa haka suka ɓace ta hanyar uzairu saboda abin mamaki da uzairu ya yi sai suka ce a wannan abin mamakin ba wanda ya kamata yi sai wanda a Allah lalle ba zai ba dan Allah ne ba haka dan Allah ne to kaga duka wannan fatewa ce kuma duk wanda Allah ya bai kaddara da wannan fatewa ba sai ya gode ma Allah wato mu musulmi kenan da Allah ya kaddare muka san Allah shine abin bauta shi kamata a bauta ma shi zai cancanci bauta bai da da bai da mata balle a yana da wani mataimaki balle a ce yana da wani abu wata bukata irin ta dan adam domin in kace annabi isa ko maryam kamar yadda suke cewa dukkan su alloli ne domin sun ce inna allah salisu salata wa qala ce abinda laqad kafara alladina qalu inna allah salisu salata domin a wata wani kauli nasu ko sun ce a shi annabi isa dan allah ne wasu kuma suka ce a'a allah ne uku ne akwai allah akwai maryam ita ma allah ce shi ma isa dan allah ne shine Allah da yake musu raddi a wani wuri yake cewa mal masihu ibn maryama illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa isa dan maryamu kaga Allah da ta ambata sai ya ambata dan maryamu da ce isa dan Allah ba da ce isa dan Allah ba yace isa dan maryamu bai bai kasance ba ta kai manzo ne wanda Allah ya aiko kamar sauran manzanni kuma qad khalat min qablihi ar-rusul manzanni sun gushe a gabaninka kamar sauran annabawa da Allah ya aiko haka shi ma annabi Isa Allah ya aiko shi Allah ya ce wa ummuhu siddiqa uwar shi Maryamu kaga Isa dan ware dan Maryamu da nasin alqur'ani Allah ya ce Maryamu mutune kirki sai kuma siddiqa sai mai gaskiya ce sai Allah ya ce kana ya akulani sa'a da Isa da Maryamu duka suna cin abinci mi a hikimar a kawo suna cin abinci saboda duk wanda ke cin abinci must go to toilet to ya za a yi allan da ka tutu yana da tsari ai kaga akwai na kasu duk wanda ka ce ka ya ga dole sai ya bukaci shiga sai ya bukaci kewayawa to shi Allah ya ce ya za a yi Isa ko uwa sai su zan Allah kana ya akula da ta'am sun kasance suna cin abinci suna sha kamar wanda kowa ke sha duk wanda ka ci ya sha akwai bukatar sai ya tsugunna to ya za a yi wanda Allah za a ce yana tsugunna sai bukatar da taso a ce ina Allah a ce ya sai ya tutu. ko ya sai ya yi tsari kaga ai akwai na kasu haka wanda wanda ai irin wannan ya za a iya tantance Allah saka sai Allah ya rusa wannan fahimtar aqidar ku da wannan abubuwan suna da yawa amma kaga duka ba ta ganewa in ma kan matsa musu kan matsa musu a ce eh because you don't have holy spirit in you kisa ba gane wannan za ka an durwaya ka tunda ba ka da holy spirit in you ba ka iya ba za ka gane duk bayan za a yi kai ba ka gane kai an ba gane ba to kaga wannan wani batewa ne wanda ba mai iya shirya da mutum ya fahimci akasin wannan sai Allah shi kadai saboda haka <coughs> babu abin da kan musulmi irin ya gode ma Allah irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa baiwa ya yi masa falala akwai komawa baya a waye gari wanda ke kiran kanshi musulmi wanda yake jingina kanshi ga musulunci ya dawo yana ganin wai ba zai iya samun nasara ba sai ya haɗa kai da wani wanda ke cewa Allah uku ne ta hanyar sanya sanyo ne wani ibadaci kamar yadda muka gani yanzu an samu wasu masu jingina kansu ga musulmi a nan Najeriya wanda ko da ko sai su matin gada an kai ta bana kuna ganin rahoto ga sunan da yawa da su aka yi a cikin coci wai suna ganin ita ce hanya da za a haɗa kai da kiristoci sai an je an yi kaɗe ana kiɗe-kiɗe ana rawa tare da su wannan ba daidai ba ne domin cewa Allah yana da ɗa ko cewa Allah uku ne zagin Allah ne to kai ya za a yi kaje inda ake zagin Allah a yi da kai sannan kaje ka Allah yana da girma a wurinka yanzu don Allah ko babanka ka san mazauna kaza ba su da ba abin ɓaci sai babanka Allah kana zuwa mazaunan nan ka zauna in ko kan mai da mazaunan na wurin zama to ko kai baban bai da kima a wurinka in ba a yanka ima sai ka mai da duk wanda ka zama wannan abokin waɗanka saboda ni suna zagin babanka to ya zaka je ka zauna inda ake zagin babanka kullum zage shi akai kuma nan a wurin zaman ka baka da wurin zama sai nan ina ganin ko shi baban naka in ya tashi wada har da kai zai gama saboda da kai aka zage shi to ya zaka je inda ake cewa Allah uku ne kuma ka zauna a yi tafi tafi da kai ana yanzu yanzu mai tashi sama kamar sun ana <laughs> ana waka da kai ana taɓe taɓe kuma ka ce wai kai musulmi ne kuma ka je da sunan musulunci wannan ba daidai ba ne daga duk wanda yace Allah uku ne ko yace Allah yana da ɗa ko yace Maryamu Allah ce ko yace tana da kama da matar Allah ko wani mai kama da haka kafiri ne kai tsaye Allah subhanahu wata'ala ya kafirta duk wanda ke da ɗayan uku din nan Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam Allah ya ce hakika sun kafirta ba musulmi ba ne waɗanda suka ce isa ɗan maryamu shine abin bauta Allah kenan da waɗanda suka ce eh, ba Allah ya ba da his only begotten son ko kuma suka ce isa shine Allah ɗin to Allah ya kafirta su da nassi na al haka nan kuma da waɗanda suka ce Allah ɗaya uku ne wato trinity kenan suka ce God the Son, God the Father, and God the Holy God. suma kafire ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, laƙar kafarar lalina ƙalu inna Allah salisu talata. Hakika kafirai ne kada wanda suka ce Allah ɗaya uku ne. Akwai Allah, Isa Allah, Maryamu Allah. Yau an waye gari ha an fara samun wasu elis cikin musulmi. Wai suna ganin wai a ce ma kiristoci kafirai ma ba daidai ba ne. ba daidai ne a kafirta su ba eh ai su ma addini ne suke yi eh to addinin da suka yi nawa na na gidan ku na koko na Allah na addinin ba na Allah suke yi ba ba addinin Allah suke yi ba domin duk wanda yake Allah uku ne da nassin alqur'ani Allah ya kafirta su da kai ne yake cewa la qad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa hakika waɗanda suka ce Allah ɗaya uku ne sun kafirta waɗanda ma suka ce Allah shi ne isa ɗan maryamu sun kafirta saboda haka wannan yana daga cikin manya-manyan abubuwa wanda ya kamata kowane musulmi ya yi iya ƙoƙarinsa daga cewa ya kubuta da gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari idan alkiyama ta tsaya shi kai da isa ɗan maryamu zai bar rantar da kai ne daga waɗanda suka riƙe shi a jin bauta a nan duniya Allah zai kira shi Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa ibtala Allah ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah Allah zai ce ya ka ambata lokacin da Allah subhanahu ta'ala zai ce ma Isa dan Maryamu ya Isa shin kai ne kace mu mutane su rike ka abin bauta da kai da mahaifiyarka Allah ya san annabi Isa bai yarda abota mai ba bai taba cewa shi abin bauta bane bai taba cewa shi dan Allah bane amma wasu sun riki wannan ba da izininsa ba ba da yardarsa ba ba da saninsa ba amma saboda Allah ya kunyata su gaban alkiyama sai Allah ya ce to ga wannan wanda kun kace shi ne Allah Isa gaban kiristoci Allah zai tambayi sai kace abota maka da kai da oka Maryamu sai ce subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq ya Allah sarki ya tabbatar maka ina ni wa minan ina ni ina in ce a min abin da ba na ba bauta ai ba na ba ne ya Allah kai ka cancanci bauta Allah kuma in kulti kul in kuntu kultu fa kada alimta Allah wannan abin da kiristoci suka rika yi a madadina suna bauta ta <coughs> suna kira na Allah ko suna kira na dan Allah Allah in ni na faɗi haka kai kowa sani kuma shi Allah ya san annabi Isa bai faɗi haka ba kuma har a cikin Bible din from the Genesis har zuwa ƙarshe babu inda annabi isa ya taba cewa ku bauta ni da allah nake ko dan allah nake yace allah in na haɗe haka ka sani domin allah ka san boye na amma ni allah ban san boyen ka ba ban san daidin ka ba allah ciki na da waje na babu abin da a ɓoye gare ka in na faɗi allah ka sani <coughs> innaka anta allamul ghuyub yace ma qultu lahum allah babu abin da ni gaya musu ni iya abin da ni san na faɗa ma kiristoci shine cewa ani ibudullaha rabbi wa rabbakum ni abin da na faɗa mana nasara kenan ku bauta ma Allah shine ubangiji na kuma ku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim kuma Allah iya abin da na sani kenan ke da muddin tsawon zamana a tare da su a cikin su ni ban taɓa sanin <coughs> na ce abota ma wani wanda ba kai ba Allah ma nabi Isa ce in tu'azibuhum fa innahum ibadu ya Allah yanzu dai ga sunan gasa in ka ga dama kai musu azaba bayan ka ne sun bauta ma wani wanda ba kai ba wa in taghfir lahun fa ka antal azizul hakim in kuma ka ga dama ka gafarta ma wanda ka gafarta ma Allah kai ne mabuwayi kuma kai ne mai hikima ka ga annabi Isa ya hidda kai dai za ka yanzu wa'inda ke cewa suna bauta masa ne <coughs> ko suna yin abin da suke yi ne a madadinsa ka ga yanzu sun waɗi ba su ba shi ba su ba labarin su ya barantar da kai ne a gaban Allah dan dama bai taba faɗin haka ba kuma dama alqur'ani ya gaya mana abinda annabi Isa ya faɗa inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya a lokacin da aka ya fara magana abinda ya fara faɗa abinda ya fara faɗa annabi Isa shine inni abdullah <coughs> ni bawan Allah ne atani alkitaba kuma Allah zai bani littafi nan gaba kuma Allah ya sanya ni annabi zan zama annabi zan zama manzo zai aiko ni yi kira zuwa ga kaɗai tashi kaga da shaida alqur'ani alqur'ani ya ba da shaida cewa annabi isa bai taɓa cewa shi wani bane akasin bawan Allah saboda haka yan uwa babban ni'ima da ya kamata kowane musulmi ya gode ma Allah da ita shine kasancewa ta musulmi mai kaɗaita Allah wanda ya yarda da Allah wanda bai yadda akwai wani abin bautawa bayan Allah kuma ya yadda da manzanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma mu musulmi saboda adalci na musulunci sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mana yin imani da dukkanin manzanni na waɗanda suka zo tun farko har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har annabi Isa yau da musulmi zai ta annabi Isa to ba musulmi bane a wurinsa dole ya yarda da shi a matsayin bawan Allah manzon Allah ɗaya daga cikin manzannin Allah yasa Allah subhanahu wata'ala ya kafirta waɗanda suke ware wasu daga cikin manzannin Allah su zaɓi waɗanda suke so su bar waɗanda suke so kamar kiristoci kamar yahudawa da wasu masu akidu daban-daban waɗanda suka kore wasu annabawa suka ƙi imani da su kamar waɗanda suka ƙi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya gane su gaba ɗaya ke duka kafirai ne innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna llahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila Allah ya ulaika humul kafiruna haqqan wayannan sune kafirai na gangariya original wayanda suka zaɓi wasu daga cikin annabawa suka ware su suka ki imani da su amma mu mu'minai Allah subhanahu wata'ala ya karantar da mu cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli mu babu wani daga cikin manzannin Allah wanda muke wayewa muke banda manzo wani banda wani dukkanin su mun yi imani da su a matsayin bayan Allah ne manzan manzannin Allah ne Allah ya aiko su da gaskiya kuma alkur'ani ya gaya mana dukkanin su gaba ɗaya Allah ya aiko su da manufa guda ita ce bauta ma Allah ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون duka ayoyin alkur'ani sun tabbatar da annabawan Allah gaba ɗaya babu wanda ya taɓa kira zuwa ga kansa babu wanda ya taɓa kira zuwa ga abota ma wani sai Allah subhanahu wata'ala haka shi ma wanda ya zo ƙarshen su shugaban su annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abin da ya kira zuwa gare shi kenan kuma abin da ya dora mu akan su kenan mu al'ummarsa Allah ka tabbatar da mu akan tauhidi ka tabbatar da mu akan aqida ingantatta ka raya mu akan wannan kuma ka kashe mu akan wannan kuma ka tada mu ranar alkiyama akan wannan kuma Allah dukkan abin da zai yi wasa da aqidan mu da tauhidin mu Allah ka kare mu gare shi Allah ka tabbatar da mu akan kadaita ka da bauta ka kadaita annabin ka da manzanci da yin da'a gare shi da kuma bin sunnar sa har zuwa ƙarshen rayuwar mu ya Allah muna roƙonka halin da kasan mu kake ciki Allah ka yi muna magani Allah ka wanye muna wa'annan matsaloli Allah ka yaye muna wa'annan musibu Allah ka yaye muna wa'annan musibu wa Allah masu haddasa wa'annan fitintinu bayan ka ne Allah mun kai ƙara su gare ka Allah ba mu da abin da za mu iya yi da su Allah kai ba su fin ka Allah ba su fin ka ba wani bawa ko wata boya a sama ko a ƙasa wanda ke yin wani abu fati a cikin saninka ko kuma yake iya guje ma ka. Allah ka yi amfani da ƙarfin nan naka wanda ba a taɓa rinjayar ka ba ya Allah Allah ka rinjaye wa'annan miyagun bayi ka rankwace wayansu Allah ka dawo mana da zaman lafiya da amincin mu a cikin wannan ƙasa alhamdulillahi wahid al-ahad al-farad samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad أحمده wa وأشكره وأتوب Wa وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن لسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوه واشكروا الله تعالى على نعمة على نعمه التي أنعم بها عليكم وأعظم تلك النعم نعمة الهداية والإسلام أن جعلكم من المسلمين الذين يؤمنون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إنه حق يجب علينا أن نشكر الله على أن جعلنا من أهل التوحيد ومن أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة والفرح من أه... <laughs> والفرح والسرور بالتوحيد احمد الله تعالى يا عبد الله أن جعلك من أهل التوحيد وأناس في هذه الأيام فرحوا بأنهم اتخذوا عبدا من عباد الله ونبيا من أنبياء الله ورسولا من رسل الله اتخذوه ابنا لله اتخذوه إلها يفرحون في أعيادهم التي أتتكم في الأيام الماضية فحديثنا اليوم تذكير المسلمين بما عندهم بما عندهم في كتاب الله بما عندهم في كتابهم وبما قال الله تعالى عن هذه العبد الصالح وهو نبينا عيسى عليه السلام أولا من المتكرر عند جميع المسلمين أن الله تبارك وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا فاعتقاد أنه أن له ولدا واعتقاد أن هناك إلها غيره اعتقاد باطل واعتقاد باطل وصفه الله تبارك وتعالى بأنه منكر وأنه أمر تكاد بسببه السماوات والأرض أن تتفطر يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويقول الله تبارك وتعالى أما ويقول الله تبارك وتعالى <clears throat> أما يفعله هؤلاء الذين اتخذوا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام ابنا ابنا لله فقال آه، آه، فقال عنهم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ويقول مذكرا أهل الكتاب أن يتركوا الغلو في حق غير الله قال تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيارته من خلقه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه ولا تعصوه وتوبوا إليه واستغفروه إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا إن الله يأمر بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله حي السلام حي السلام قد قضت الصلاة قد قضت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله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 있어. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع العمر كله علانيته وسره أهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واصلح عبادك المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا ربنا رفعنا إليك أخفنا لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلاد المسلمين اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلادنا اللهم ادفع الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين اللهم إن إخواننا في بعض البلدان في حالة لا يعلمها إلا أنت اللهم إنهم مظلومون فانصرهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم اللهم إنهم عراة فاقتلهم اللهم إنهم ظلموا اللهم إنهم ظلموا فإنك على نصرهم لقدير اللهم إن الطغاة نالوا من بلادنا لا إن اللهم إن الطغاة والظلمة نالوا من بلادنا اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يجد الدماء في عروقهم حتى يذبحوا انفسهم بايديهم وايدي المؤمنين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم انهم قد طغوا في بلادنا واكثروا فيها الفساد فصب عليهم يا رب لا سوط عذاب إنك لبالمرصاد اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان قتلوا الرجال وعينهم النساء ويسلموا الأطفال وحرقوا الديار والممتلكات اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون اللهم إنهم قد طغوا في البلاد وظنوا أنك غير موجود اللهم علهم أجائب قدرتك اللهم علهم أجائب قدرتك يا حي يا قيوم اللهم عليك بترجي وأعوانه يا رب العالمين اللهم عليك بجل ترجي وذو وأمثالهم يا رب العالمين اللهم خذهم من حيث لا يعلمون اللهم خذهم أخذا وبيلا اللهم خذهم أخذة رابية يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك اللهم منزل الكتاب ومجلي السحاب وخاتم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله